الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته da farko muna ƙara godiya wa Allah kamar kullum muna mika jinjina ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda cikin yardan Allah da kuma albarkacin manzan Allah yau mun kai azumi na watan ramadan azumi 22 muna fatan Allah ya nuna mana da lailatul kadri Allah ya sa ayyukan musu su zamto yardaddu ne karɓaɓɓu ne muna kara maraba da manya-manyan baki wanda ko da yaushe mukan gansu cikin gadi lokaci kafin ma a ce lokaci yayi a zo a yi ta karatuttuka ne ban manzan Allah da alkur'ani da diwani to muna fatan allah ya karɓa wannan himma ya rubuta a cikin ladan mizani ya rubuta a cikin wanda suka dimtawa alkur'ani mai girma alhamdulillah jiya muna jawabi a cikin suratu ali imran abinda allah subhanahu wa ta'ala yake gargadi ma yahudawa wanda suke garin makka da garin madina musamman wanda suke zana garin madina lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi nasara bayan ya yi nasara a yakin badar ya tara su lokacin da annabi ya dawo ya ce ku yahudu kun ki imani da ni ne akan son zuciya amma kun fi kowa sanin cewa ni din nan gaskiya ne domin Allah ya ce ya arifu na kama ya arifu na abna'ahu wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin Allah ya ce sun san wani ne manzan Allah sun san gaskiyan annabi sun san shi fiye da yadda suka san ƴaƴansu da iyayensu Allah ya ce to amma wasu su suna ɓoye gaskiya sun san da cewa wannan gaskiya ne manzan Allah ce to kar ku ɓoye gaskiya ku bayyana imani da wuri sai suka ce manzan Allah ko da wasa wannan maganan kar a ƙara maimaita musu kada a ga cewa an yi nasara akan kan wa'innan mutanen garin makka wa'innan wawaye ne ba su iya yaƙi ba amma su suka yi wa manzan Allah alfahari idan dai aka kuskura aka zo aka yaƙe su nan da su nuna manzan Allah su ne mazaje Allah ya ce a'a wannan sun yi kuskure kullin ladina kafaru ka gaya mu wanda suka yi kafirci suka juya baya wa abin da Allah ya saukar musu na littafi satuglabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bi'sal lallai tunda kun faɗi wannan Allah ya yi alkawari za a yaƙe ku sannan kuma za a yi rinjaye a kanku wato shaguna sannan za a irin cewa za ku iya karo gaba da gaba da manzan Allah aya bai gabata muku ba akan abin da ya faru a yakin badar yayin da manzan Allah ya fita daga shi sai mutane 'yan kaɗan wanda mun faɗi cewa mutum 385 sannan kuma annabi ya tari karafkan mayaka runduna na mutum 1800 amma kuma menene ya faru kun ji lokacin da har ya kai ga an yi mubaraza imamu ali ya fito sayyidina hamza ya fito sannan kuma sayyidina ubaida ya fito a ɓarayin wa'incan su ma suka cire zaratansu guda uku aka ciro shaiba aka ciro walidu ibn utba aka ɗauko utba ibn rabi'a da shaiba ibn rabi'a walidu ibn utba sannan kuma suka fito suka kara amma take zakunan allah suka nuna jarumtansu sai na aliyu kanka an kare ya sa zifakar ya cilla kan wanda ya fito gaba da shi shine walidu ibn utba sannan kuma utba ibn rabi'a kamin ka an kare sai na hamza ya kashe shi na uku shine ubaida wanda shi kuma yayi karo da wannan shaiba ibn rabi'a kuma ya soke shi shi ma ya kwanta a lokacin kuma aka zo aka karasar da shi wannan shi wato shaiba din aka ɗauki ubaida aka koma da shi wajen manzan Allah ibn al-haris ibn abdul muttalib amma abin da zai bamu mamaki duk da bayan an yi wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'o'i bayan annabi ya yi addu'o'i sannan mala'iku suka sauko har mala'iku dubu biyar mala'ika ɗaiɗaiɗaiɗai dubu biyar ɗaya daga cikin sabon annabi ya ce muna bambance saran mala'ika da saranmu idan saran mala'ika ne za ka gani Allah ya da ya koyar ya musu lokacin da mala'ikun suka zo su sun tsaya ne ba sanya ma da su kashe dan adam ba Allah ya ce ah, wadribu fawqal a'anaki ku daki saman wuya kuma wadribu minhum kulla banan muna gane yankan mala'ika yanda ka san sarar rake haka muke gani za ka ta fita zai ba car saboda mala'ika ne sarin ba zai kauce ba sannan da ka daga takobi kanifi za ka je ka sari kafiri makiyin annabi kawai sai ka kansa ya faɗi domin kafin ka je wani ya maka wannan abin mamaki su mutum ɗari ukun nan da tamanin su kaɗai sai da suka kashe mutum saba'in mutum saba'in da bakwai a wani ruwaya haka suka kashe mutum saba'in wanda su saba'in ɗin nan su ne masu makamai su ne masu dawakai su ne masu kayan yaƙi amma ba su iya yin nasara akan rundunar annabi muhammadu ba dama Allah ya faɗa wa inna jundana lahumul galibun Allah ya ga mana kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin lokacin da suka yi hakurin take Allah ya nuna mu'jizan manzan Allah Allah ya nuna kudura ilahiyya nabawiyya sai gashi nan ana bin kafiran nan da gudu ɗaya bayan ɗaya suna fita da gudu suna tsallakewa bayan sun fita da gudu annabi sallama sai wani abu a lokacin aka sa sasari aka yi kukumi sai da aka kama manya-manyan gaggagaggan arna mutum saba'in bayan kuma an zubar da rawunan manyan arna mutum saba'in sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga baki ɗaya sahabban nan wanda aka kashe an kace mutum goma sha hudu mutum sha hudun nan kuma an kashe shi ne domin su yi shahada don ya zamo jarrabawa ne mai kyau mutum shida a cikinsu su ne wa'inda suke muhajirai mutum takwas a cikinsu su ne mutanen garin madina wanda suka yi shahada a yakin badar su sha hudu ne mutum shida mutanen garin makka mutum takwas mutanen garin madina wayannan su ne kadai wanda aka samu aka musu rauni aka kashe su a cikin sahabban annabi muhammadu amma su wayancan da suke alfahari da su zo su sha giya da su yi kiɗa da mata da su nuna wa manzan allah karfinsu sai gashi sun yabi kashin su a wuya dan ba hannu suka yi ba sun yabi kashin su a wuya da kyar suka juya da gudu amma an koma gida ana kiɗan damuwa kiɗan tashin hankali wanda suka zo da sunan cewa za su yi kiɗan farin ciki sai ga sun koma suna kiɗan mutuwa ya zamto duka sun watsi manzo Allah ya fito yana murna yana murmushi yana cewa ikon Allah Allah ya cika min alkawari na lallai yana cewa Allah nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu nasara jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu wa nasara abdahu yana ubangiji ka taimaki bawanka sannan ka tarwatsa wannan rundunan kai kadai ka ji banji manzo Allah Allah ne shi kadai ya tarwatsa rundunan in ji annabi Muhammadu sannan kuma ka taimaki bawanka ka kuma taimaki rundunanka manzo Allah ya fito ya ce to shikenan a tara wa'innan manyan kafiran a tara su a cikin rami guda daya aka dauke irin su Abu Jahal dukkan suna cikin wanda aka kashe su aka dauke irin su Eh, eh, utbatu ibn rabi'a aka dau irin su shaybatu ibn rabi'a irin su walid ibn rabi'a su waye amr ibn al-hakam waye duka aka tara su ya aka tara mutum ashirin da wani abu duka aka zuba su a kabari daya bayan an zuba su a kabari maza Allah ya zo tsaya kan kabarin annabi ya shiru duk sabai suka yi shiru suna jiran su ga mai manzo Allah zai annabi ya ce ya amr ibn hisham kai amr dan hisham kana ji na ya amsa ya fulan ibn fulan ya utubatu ibn rabi'a ya shaibatu ibn rabi'a ya walid ibn utba ya wani ya wani annabi na ta kiran sunansu sai da ya kira sunan mutum 27 din nan ya wani ya wani kowa yana cikin kabari sai na umar ya ce ya rasulullahi yaya kake kiran wayan da mutattu ne ba sa ji suna kabari a cikin ga manzo Allah ce wallahi ma antum bi asma minhum ya ce yanda nake kwala musu kira kuma ba kai su ji ba malamai suka ce wannan mu'jizan annabi muhammadu ne gawawwaki ne amma in ya kira su dole sai sun ji domin ya yi alladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da lima yuhyikum annabi ne yana kiran su yana so isar da sako to ko sun mutu sai an buɗe kunnen sun ji wannan sakon dan mai magana ne zai magana da bakinsa don ya jiyar da gunkin da bata magana dutsi annabi ya yi magana dutsin ya ji lokacin da manzo Allah ya hau kan dutsin sabiru ba sabiru girgiza dinga yi ba yana tsoro yana ya rasulullahi ina tsoro kada wani abu ya faru da kai a kaina ya rasulullahi ina tsoro manzo Allah ya yadda ki kan dutsin sai ga dutsin ya tsaya ya nutsu cip wanda dutsi ne duk dutsin da ka sani a garin nan ya fi shi ka je ka gan shi duk dutsin da ka sani a garin nan ya fi shi wanda ya fi jabalin nur sannan manzala sallama ya hau kan uhudu uhudu ma ya kara irtijafi yana bari shi kuma yana farin ciki ne sai da yana son manzan Allah dan annabi ya ce jabalun yuhibbuna wani hibbu dutsi ne amma yana son mu muwa muna son shi amma abin mamaki lokacin tsoro yake ji me zai faru yau ga masoyinsa ya zo ya hau kansa yana irin nishadi da farin ciki da rangaji da rawan kai mazalla ya buga kansa ya ce usbut ya uhudu fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan kai dutsi nutsu akan kafa diki sai na Abubakar Siddiq akan ka kuma akwai shahidi sai ga dutsen ya tsaya ya nutsu tip to manzo Allah yake ce musu ya fulan ibn fulan ya fulan ibn fulan hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan shin abinda na gaya muku cewa yau za ku mutu kun gan shi da iyanku kun mutu yau shin labarin da na gaya muku cewa za a yi nasara akan ku yau ya tabbata ko bai tabbata ba shin abin da na gaya muku cewa in kun mutu Allah dama ya faɗa wa tuhsharuna ila jahannama bisal mihad da akai kutan jahannama kun shiga mummunan makowa shin ba ku ga wannan makoma mai munin ba manzo Allah ce dukan su sun ga makoma mai muni yace to ni ina muku alfahari ina godiya wa Allah yau faqad wajadtu da ni rabbi hakan. ni alkawarin da Allah ya mini ya cika mun Allah ya ce mini lalle zan samu ihdad da'ifataini in ma in samu iru quraishin in ma in samu jama'a na quraishawa gashi na samu jama'a na quraishawan da karfin da dukiyan su na yi nasara akan su gashi kuma Allah ya min nasaran cewa za ku mutu za a kashe ku kuma an kashe sannan kuma an yi nasara akan ku to sannan aka tafi da mutum saba'in wanda su ne suka zamto a wannan wata na ramadan aka tafi da su wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wannan ya ishi dukkanin abin da mutum zai kawo na isa da nasara shi yasa Allah ke buga misali ma wa'incan yahudawa da suka nuna yatsawa manzan Allah ba a taba nuna yatsawa annabi ba sai Allah ya karya shin da a nuna da girman kai ne Allah zai saka izza take walillahi izzatu wa rasulihi walil mu'minina wannan karfin izzan na Allah ne na annabi Muhammad ne mu'minan da suke tare da Allah da annabi ma Allah ya ara musu wannan izzan za su taka su ji da nauyi to shi Allah yake cewa lallai wannan abin ya faru lallai laqad kana lakum hakika kun samu ayatun aya wanda wannan aya na yaƙi fi taini tsakanin mayaka guda biyu mushrikan makka da tawagan manzan Allah iltakata sun hadu a ranar yakin badar fi'atun tukatul fi sabilillah akwai rundunan yaki wanda su aikinsu shine suna yaƙi ta farkin Allah wannan su ne rundunan annabi Muhammadu wa ukhra kafiratun ɗayan kuma kafira ne ya raunahum mislaihim ra'ayal aini idan sun kalli tawagan manzan Allah Allah yana kumbura musu wannan tawagan sai su ga tawagan ya cika musu ido ra'ayal aini gani na kuru-kuru wani wajen kuma taraunahum mislaihim ra'ayal aini idan ka kalle su sun ninka adadin jama'an manzan Allah amma kuma in su sun kalle su sai su razana saboda irin kwarjinin da Allah ya jefa wa jama'an annabi Muhammadu ra'ayal aini gani na kuru-kuru wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah shine mai ba da nasara ba yawan jama'a bane shi yasa yakan karfafa mutane bi nasrihi da taimakonsa manya sha udu wanda Allah ya so taimakonsa zai taimake shi inna fi zalika cikin wannan karawa da wannan gwabzawa la ibratun lallai akwai aya li ulil absari ga dukkanin wayanda suke mabota hankula idan dai kana da hankali ka san cewa wannan abin ba aikin dan adam bane in kana da hankali ka san cewa wannan aiki ne na Allah alaysa bi kafin abdahu shin Allah bai isar wa ne muhammadu ba bai isar wa ne Muhammadu ba ya isar masa Allah kara isar mana don albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama na'am زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المكنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الله wannan kabarin ya kamata sai da an zo wajen da da mu ake ana yi da mutane amma allah sa ba ma cikin wanda shaidan ya yi mana fitsari a kai wannan aya da allah ya saukar ba komai ne ya sa suke girman kai suke alfahari ba allah ya ce na linnasi a'a an ƙawatar wa mutane ne hubbu shahawati so na sha'awa wayannan abubuwa ne wanda Allah ya kirgo su guda takwas duk wani zuciya na dan adam yana son su duk wanda ka sani in dai dan adam ne to Allah ya jarabce shi da san wayannan abubuwan amma wane ne ya kawata wa mutum san abin ba laifi ba ne, amma a kawata maka san shine illar shine aibu shi yasa Allah zuyina ba komai ba ne ya sa mutane suke shagalta da duniya an kawata wa mutane ne hubbu ta son sha'awa duk wani abu na sha'awa za ka ga mutum yana rige-rige wajen ya tabbatar wa kansa wannan sha'awar soyayya guda uku ne soyayyan nan akwai abin da kana so amma ba ka san ka so wannan abu akwai abin da kana so kana so ka so a wannan abin akwai kuma abin da kai ma kana so amma a cikinsa babu sha'awa a cikin abin wayin abubuwa guda uku duka Allah ya tara su a cikin wayin abubuwa guda takwas din sannan Allah ya kara mana bayani a kanta idan mun koma cikin suratul bara'a to amma wayin abubuwa guda takwas din abin da kake so baka son ka so shine dukkanin abin da Allah ya haramta shi zuciya kuma yana son duk abu na haramun ka kula duk abin da aka tara mun ne daga zuciya yana so yanzu da ake magana akan riba waye yake kin riba zuciyar kowa yana so saboda me yasa in ya samu kuɗi ne ai zai dan amfana da shi ko da ya ce bana so bana so shi din ne ba shi amma zuciyarsa tana so domin me yasa wa zayyana lahum shaytanu shi shaytan ne ya suranta wa mutane a zuciyarsu shi yasa ya zamto mutum yana son abin sosai son da yake yi shi kansa kawai zai gane cewa hajizin na imani ne ya tare shi amma duk wanda aka cire imani a zuciyar shi sai ga bayyana hakikanin tsararan dan adam to wannan shine abu na farko dama manzo Allah ya ce hujibatil jannatu bil makari an kewaye aljanna ne da abin da rai yake ki duk abin da kaji Allah ya ce ai din rai bai so dan adam bai ki yanzu a bashi ya kwanta ya ta bacci ba tun daga yanzu har zuwa gobe karfe 12 idan ya tashi ya samu giya mai sanyi ya sha in ya sami giyan kuma da ya tashi a bashi dama ya samu wasu ya kashe wanda zai kashe sannan bayan wannan ma haka duka dai hanyar barna to anan dan adam yake wannan shine abin da zuciya rai tana so amma shi kuma dan adam baya so in dai mumini ne ko da wanda ba mumini bane da ka gana fasikanci bai son yin fasikanci ko da karuwa ce ka cewa hmm, Allah ka samu tuba daga wannan abin ashe ba ta sanyi shine zuyina linnasi hubbu shahawati sannan abu na biyu shine wanda dan adam yana so kuma yana so ya so amma ba lallai ya samu ba duk dan adam yana so ana yabansa a ce wane mutumin kirki ne wane nagari ne wane yana ibada iri kaza wane yana aiki iri kaza wane sallolinsa kaza aikin hajjinsa kaza komi dai na alkhairi yana so ya ga shi yayi saboda me yasa yana son wannan al'amarin ne wani abin a cikinsa akwai sha'awarsa kama abin da ya shafi aure cin abinci mai kyau sa kaya mai kyau duk ba haramun bane amma yana so ya ga ya burge a kowanne ya ga top ya wuce sama akwai abin da kuma cikinsa babu sha'awa aiki ne na ibada to yana son shi ma ya ga yayi wa'annan abubuwan to wa'annan abubuwa guda uku duka su ne suke cikin zuciyar dan adam to shi Allah ya fara cewa zuyina linnasi hubbu shahawati lallai hakika mutane an kawata musu san dukkanin abin da ya shafi sha'awa minan nisa'i maza suna son mata mata ma suna son maza walbanina bayan son mata me yake kawowa na gaba dama sai sha'awa ya zo sannan soyayya shiga tsakani sannan kuma walbanina sai kaga son yaya domin alkur'ani ya yi tartibin abin in ba a samu soyayyar mata da maza ba bayan da za a samu samun haihuwa to sai Allah ce walbanina ya daga suna da son yaya innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim da kaga ana son yaya so wanda yake ya zama dagi sannan Allah ya ce wal qanatiril muqantarati suna son dukiya idan an ce alqintar ana nufin tarin dukiya ba naira ba ba dala ba ba ba ba, ba saifa ba ba euro ba idan an ce ba euro ba idan an ce alqintar wal qanatir shi siga ne na jam'ul junubi jam'o'i ne asalin sakintar aka mai da shi kanadir sigatu muntahal aljimu ma'ana abin da ake nufi dan adam yana son tarin dukiya akalla shi an tara kindaru kindaru kindaru so tara shi sa wani zai roki Allah ka ya ce Allahumma kudan kabiran ya Allah ko Allahumma kudan kabiran ya Allah wai kudan kabira <laughs> haka ne a roki Allah da babban masakin in ji bawo shi to duk dan adam yana son dukiya dukiya ba a ce wai naira ko a komi in dai kuɗi ne ya shiga cikin mene dukiya shi kuma dukiya yanzu a najeriya an an fara kirgin dukiya daga biliyan yake fara ko ba daga miliyan ba ne da miliyan ne yanzu biliyan ne nan gaba kuma za a koma triliyan to wannan dukiya duk dan adam yana so wal kanadiril muqaddarati min az-zahabi yana son tarin zinariya wal fiddati azurfa wannan duka dan adam yana son irin wa'innan ya ga ya tara su ko bayan kuɗi yana so ya ga ya tara azurfa Allah ke cewa wal khailal musawwamati sannan dan adam da kaga yana son doki wanda aka yi mata alama abin nufi ba wai lalle sai doki ba duk abin hawa wanda da ta zamto na alfahari ne to zaka dan adam yana son ta da ya sayi wannan bashin 2020 kaza zai sayi 1990 kaza zaka ya aje moto iri iri a gidansa akwai wanda aka samu yana da gona lokacin fi suna bincike aka nuna wasu jifa-jifan miliyan 40-40 a gona yadda kasan ɗanyen mangoro an ɓaɓɓoye su a cikin ƙasa sai da zurutun ɗan adam ne yana son dukiya hubban jamman idan eh, adam yana son ya tara shi kaɗan shi abinda la'alla idan ya bayar zai samu aljanna sai ya riƙe samu ta da shi allah ya tsare mu shi kuma dukiya a larabci idan ka an ce a zahab zinare fama sun miye bihi illa annahu ya fahabu ba a ce wa zinare zinare ba sai domin zai gudu ya barka ne ranar kyama kana tashi shi ta fara gudu ya barka alfidda azurfa wa masu sun miye bihi illa annahu yanfad shi ma azurfa fashewa zai tarwatse ya gudu ya barka idan an ce alkhail abin hawa an ɗauko shi ne min alhuyala ta gama idan kaga mutum na da yawan son abin hawa ta gama ne yake shigaran mutum sai ga yana yawan son abun hawa kowane iri kaga ya sai akan titi yana kirga motocin kalan garin su a garin nan fa irin moto kaza guda kaza ne ya haddace in ya ga wata sabuwa ce wannan yau ta fara zuwa new in town ya haddace shi kuma dukiya dan adam zaka ga ba su girmama mutum ko da mutum da ya faɗa Allah ya ce annabi to ana jira a ga wannan wanda da faɗa Allah da annabi me a wuya shi wata rana bawan Allah ya taɓa zuwa ya same ni ya ce min akar akalla na baka min addu'a ne sai na ce kai kuma kai ne zan maka addu'a ya ce eh. sai na ce to shikenan ga wannan menene da ka ya faɗa mu sai ya ce ka je ka ɗauki alƙur'ani a gidanku ka sa a karanta maka kaza kaza sai ce shi bai son a gida a sani sai ce to ai wane wane dan uwanka ya ce eh. ce to ka sa shi insha Allah in yayi maka zai wannan sai ce ai akar Allah ni ina son ka min ne na ce ni kuma ai yanzu ba ni da lokaci kuma kai dan malamai ne na sani ka je ka sa ai maka sai ce hakan makalla ni fa abin da yasa na gaya ma haka shine kai na ga rigan wuyanka ne na ga kai da kai addu'a an amsa maka ne wallahi haka ya gaya mu <laughs> wallahi daga cikin ke gaya muku haka makalla kai da kai addu'a an amsa maka ne yawa shi yanzu kana ganin yana fama da yanda wannan amma ga shi kai kana hawa moto ka gina gida ka yi kaza ka yi kaza na ce hasbunallahu wa ni'mal wakil na cakar kalla wannan imani ne a cikinsa kuwa to mutane sun zamo ubadul mazahir shi dan adam yanzu me yake nema kawai abin da yake jira shi ne ya ga kuɗi idan ya gani to shikenan imanin sa zai fashe sai ga ya tashi ya koma wajen neman kuɗin shi yasa wani daga cikin mawaka yana cewa yana wake mata na ce ya wake maza ma wai arahunna la na man qalla malahu wai na fahimci mata fa duk wani kyan mutum komin iya fansinka in suka tabbatar baka da kuɗi wala watsewa za su yi su barka gudwa za su barka kuma haka yake ba wai mata bane kawai shi ai dama mutane a yanzu akwai wato mutane in dai mutane ne ubadul mazahiri ne kawai shine menene za su yi in ka zance kai ai wani waliyi ne to ka bincika me ake nufi da waliyin nan idan mutum zai kwan karatun alkurani ya zo ta ce wannan ya ke sana'a wallahi ya ke sana'a he wahala yake sha sai kaza me dalili shine mutane da yawa yanzu ba wannan bane a gaban su in zai kisan kai ya zo da dukiya to ko da kafir ne kana ce alajiwa ne nan a Najeriya ba haka aka dinga yi ba a siyasa sai ka ji an ce wai wai sunan gullog ne fa waye ne aka ce mishi wai balata ne mu ne kwani ne a can a ina ne a yan siyasa wani yanzu ne oh to ya hakuri shi musulmi ne amma da ka dai haka ake yi sunan mutum ma wanda ba musulmi ba sai a juya sunan a da shi sunan musulmi a kasuwa man ka an ce alhaji ba na nufin wanda ya je aikin Haji ba ne waye mai kuɗi kawai shi ne waye mai kuɗi to wannan kuskure ne duk abin da ke cikin zuciyar mutane kenan ta kama da san alfahari shi yasa Allah ke cewa wal banina wal kanadiril muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wakan ma abin hawan ma sai an samu wanda yake da kyakkyawan jiki da katan alama dan me yasa shine zai burge to shi muke so haka Allah subhanahu wataala ya faɗa tukun Allah ya ce wal an'ami mutane akwai son cin daɗi eh, abincin ma yana jiran ya ga mai nama nama shawarma shawarma ɓasha-ɓasha jaga-jaga yawa ya ga an zuba a ce shinkafa kaza nama ba to wannan haka ake so <laughs> to ai wannan shi abin da ake so abinci ma yanzu kusan haka ake so ana ce da idan mutum ya azumi da da ga ana ana raba dabino ga dabino ga ruwa amma yanzu da ka ba mutum zamzam gon ba bashi wani ragon sai wuce gaba ya ce ah, ruwa zan sha ruwa ne ruwa <laughs> yana sa jiki ne kuskure ne a da mu mun gane cewa idan an yi azumi za ka ga ana raba dabino saboda me yasa ana koyi ne da sunnan manzan Allah hatta abincin ana neman abinci mai lafiya ne amma yanzu likita ma inda zai ce wane ka daina cin naman kaza wa ka ce wai ka daina cin naman kaza yace yace ya me yasa <laughs> aka ce in ka ci da matsala ga lafiyar ka ya to a in mace bai fi matsala in ban ci ba matsala idan na ci zan mutu ne aka ce ah, sai dai na samar shi lafiya to in ban ci ba ma da lafiya sai ka sai ga dan adam shi ne ko meye mai daɗi ko menene shi zai ci in ma a cikin ya ci zai mutu ne ya yadda wai da daɗi ta kashe ni gwamma a da wai kashe ni gwamma daɗi ya kashe ni Allah ya tsare mu Allah ya ce wal harfi ana son kayan noma dan adam in banda dan adam wane ne Allah ya faɗi gaskiya ku duba banu isra'ila me ya faru da su ne banu isra'ila ne fa Allah ya musu gata daga gatan da Allah ya musu Allah sai ya sa aka saukan musu da mando baru da soyayyun zuma da mando da waye da salwa ake sauko musu da abinci duk lokacin abinci aka da sauko ma kowa da shi yanda ka san dina haka Allah yake saukan musu amma suka ce ubangiji mu ba ba wannan ba kullum kawai ai ta bamu nama muna ci ai ta bamu zuma ai ta bamu mado ai ta bamu kaza mu gaskiya ba haka bane wa iz kuntum ya musa lan nasbira ala da'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min bakliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa basa idan ka ci soyayyen baro zuma ake baka ka sha zuma a baka tataccen mando ba zubar duniya ba sannan ga abubuwa wanda ana saukar maka kawai daga Allah ne amma suka ce suka ka samu annabi Musa Musa mu fa gaskiya wannan abun ba mu gane ba lan nasbira ala damin din ya da ita ba abinci iri daya a a kaji akwai ma sada ciki Allah akwai ma sada ciki akwai wanda sun manna kuɗi aljunsu suna jiran a zo <laughs> ka ake yi sai a zuga talakawa mu wallahi a cire mana subsidy mu a cire mana subsidy wasu mutum uku ne suke jin daɗi da shi wasu mutum biyu ne waye suke ji a jikinsu eh ni wallahi na so mutum uku nan ma su koma mutum ɗaya ita ce amma a dawo da subsidy din an fahimce ni ai ne ashe ba mutum uku bane mu ne ashe muke cin subsidy din ga matsala yanzu he kala kala yake yi abinci ya yi tsanani rayuwa ta yi tsanani komai ya yi tsada me ya kawo haka shine rashin hakuri to Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa halin su ne da suka zo suka yi wa Allah korafi su abinci iri ɗaya ba za su dinga ci ba me abinci iri ɗaya nama ne fa da baru da salwa da me duk dan adam haka yake duk abin da ka ji wani yana neman ta ido a rufe zai iya kashe kanshi idan ya samu kuma sai ka ga ya wuce wajen yana neman canji yana neman canji to shine Allah yake cewa da daga cikin abin da suke faɗi su dan adam suna son alharf kayan noma shi ne suka ce ubangiji muna son mu gaskiya ba mu son wannan me kuke so lan nasbira da amin wahidin ba za mu hakura da abinci daya ba me kuke bukata a baku suna son ah, a fitar mana da kayan tsirrai min bakaliha mabunkusa kasa muke so kaji abin da suka fara faɗi mabunkusa kasa mabunkusa kasa irin su doya su dankali irin na hausan nan fahimta doya ko irin abincin da kaci zaka yi daba su su dankali na hausa wanda yake da zunzurutun starch waki sa'iha irin su kokumba su suke bukata irin su kankana wa fumiha irin su tafarnuwa kayan wari wa adasiha irin su gujiya masu manyan ido wa bakaliha irin su suke bukata Allah ce haka a tastabdiluna alladhi wa adana bil ladhi huwa khairun yanzu duk irin alherin da na muku sai ku zabi a baku kaskantacce ga wanda shi yafi daraja Allah ce to ihbidu misran fa inna lakum ma sa'altum shikenan ku je ku nema wa duribat alaihimuz zillatu wal maskana Allah ya ce daga nan mun buga musu kaskanci da wulakanci wannan shine halin duk wanda ya butulce wani iman da Allah ya basa idan Allah ya baka ni'ima ka butulce ka nuna cewa wannan ni'iman bai maka ba to Allah zai saka maka kaskanci da butulci da wulakanci Allah ya tsare mu to Allah ke cewa na abubuwa guda takwas din zalika mata'ul hayatid dunya nan su ne abubuwan da duk mai neman jin daɗin duniya yake neman ya same su wallahu inda husnul ma'abi amma da mutum zai koma ga Allah to da zai gode wa Allah zai samu kyakkyawan samu a wajen ubangiji to na abubuwa guda takwas din kamar yadda muka faɗa guda bakwai afuwan nake ce takwas guda bakwai kamar yadda muka faɗa dukkanin abin da ke ran dan adam su ne a zuciyarsa duk wahalar da kake sha kan su kake sha ko babu ɗaya wanda yake tabbatacce ko kuma wanda zai haifar da maka ci gaba na rayuwa wanda daga shi shikenan ka samu aljanna duka babu to amma idan mutum ya saka ɗam'i na kwaɗayi ya sa shi dole a rayuwarsa sai ya samu kaza sai ya zama kaza to za ka yi ta wahala akan wa'innan kuma idan ka mutu ka bari wasu ne za su zo su samu abin kuma su yi riba su ci a banza ka dan adam kada ka yi gaggawa wajen dole sai ka tara abin da Allah bai rubuta maka ba idan mutum ya yi gaggawa wajen samun abin da Allah bai rubuta masa ba to zai yi dana sani kuma za ka gama ka a duniya ko ba za ka samu abin da Allah subhanahu wata'ala bai rubuta maka ba sa ka duk yadda ka kai kada ka bar duniya ya yi maka wasa da lahiranka al-imamu ali alaihi salam wa karrama Allah ta'ala wajhahu imam ali yana yin wasu nasiha game da duniya wanda wannan nasihan duk wanda ya rike su to dole zai zamto mutum za duniya ba zai dame ka ba wayannan nasihu irin ne imam ali nasihu ne wanda a da ba a rubuta shi da tawada sai da ruwan zinariya sai da magana ne wanda yake fitowa daga kofan manzan Allah a ilimi don annabi ya ce ana madinatul ilimi wa aliyun babuha ni ne birnin ilimi amma kofan ta wane ne imam ali alaihi salam sai na ammar ibn yasir ya daga cikin wanda yake da wala'i tami ga ahalin baitin annabi muhammadu saboda shi manzan Allah ne uwansa annabi ne danginsa annabi ne mahaifinsa annabi ne komansa ma'ana ya tattara komi na rayuwansa ya bayar wa annabi duk abin da ake ganin haƙƙi ne na iyaye zai ce to ni wa annabi zan yi duk abin da ake gani na uba ne zai ce ni wa annabi zan yi ba shi da wani abu na shiga da fita sai manzon Allah ƙarshe ma sai ya koma hadimin yar annabi Muhammadu sai tuna Fadima alaihi salam wannan yasa sai na Ali yake masa wasu nasiha wanda suke suna da muhimmanci mu rike wannan nasiha mu samu mai aiki da shi wannan kwadaitar wanda shi yi yawa mutane a zuciya ya sa ɗan adam yake da farautar duniya ko ta halin kaka idan karki wannan nasihan ba za ka yi ba imam ali alaihi salam ya ce amma ibn yasir la ta hasan ala duniya fa inna dunya sittatu ashiya yace amma kada ka nuna bakin ciki dan baka samu duniya ba domin duniya abubuwa ne guda shida in ji imam ali abu na farko ya ce ma'kulun wa mashrubun abin da ke cikin duniya shi ne abinci ne ko abin sha bayan wannan malbusun wa mashmumun imma riga sai kuma abin da zaka shin na irin kayan turare da kayan kamshi markubun wa mankuhun sai kuma abin hawa imma mai kyau imma mara kyau mankuhun sai kuma abin aure wanda zaka aura ka ji daɗi na abubuwa ne guda shida inji imam ali ma'kulun wa mashrubun Malbusun wa mashmumun Markoban wa mankuhun wai na abubuwa guda shi ne imam ali ya ce to idan ka sa ido sosai abu na farko su ne ma'akul wa mashru abinci da abin sha in ji imam ali ya ce to idan muka yi magana fa hasan ɗaniha al'asal mafi abinci mafi daɗi mai kawo lafiya a jikin ɗan adam shine zuma in dai abinci ne duk wani abinci ko nama bai kai zuma tasiri wajen kawo lafiya a jikin ɗan adam ba ya ce to shi kuma in ka sa ido sai ka ga kashin wani dabba ne fa ka daga hankali akan kashin wani dabba ya ce na biyu mashrubun abin sha shi kuma abin sha in ka kula mafi girman abin sha shine ruwa farin ruwa in ji iyayenmu farin ruwa ko bakin ruwa kai bakin ruwa shine wannan wanda zaka daura ka sha babu komai a cikinsa zallar ruwa ne imam ali ya ce to wannan da talaka da mai kuɗi duk suna samu a banza Allah bai bulla kama wani ya mallaki ruwa ba shi yasa yake mana ruwan sama sai ya zamto kowane ne ya kaga kana buƙatar ruwa da ka same shi ya ce to in haka ne menene zai sa ka daga hankalinka abinda da talaka da mai kuɗi za su samu imam ali ya ce abu na biyu na uku shine mashmumun wa markubun mafi wannan shine abin da zaka shin shi naka ji kamshi in ji ma'am ali ya ce shi kuma abin da zaka shin shi naka ji kamshi shi kuma wannan ba wani abu ne ba ka bukatan dole sai ka samu kaza mai tsada kaza irin yanzu ga wani ya kama turare dubu casa'in dubu ɗari uku dubu kaza dubu kaza wani turare wani bawan Allah ya kama ina sa turaren na zaci kawai kalauni kawai na ce ni mun je mu shago sai wani ya kama yana mana tallan turaren sai na ce kai turaren na yana da kyau yana kuma karamin mana wani amma sunan su iri daya kwalin iri daya sai ce ai wannan ana sai da shi dubu ɗari da saba'in na ce ban na gani na sake karba kuma na ga da gaske yake yi na ce aka yi taya aka taya dubu ɗari da hamsin yake sayar sai na ce to wannan ashe wanda nake sa da hannu na cire rage kyauta da shi na ce warin jan sake aji a gona <laughs> to abin da ya sa <laughs> kasan menene abin da ya sa riga muku wannan shi ne. wato mutane ne suna nan a duniya da yawa wani yana nan turare ya saka turaren miliyan biyu Allah da gaske take gaya muku shi kuma ya ganin wai normal ne a wajen shi amma kasan mataki mataki ne Allah ji kan iraduwa ba dan ya mutu ba aka ce an taba masa kaya trailer guda ya kalla ya ce me wannan aka ce kayan sawa ne ya ce ai ni ba ni bukatan su ku kai wanda suke bukata haka yasa aka dauka aka dinga raba to imam ali ya ce na biyun su na ukun su shine malbusun duk abin da mutum yake nema shine abin sakawa to malbus mafi kaya mafi tsada shine alhariri har yanzu babu kayan da ya kai dibaji da alhariri su kuma su ma kashin tsutsa ne to ka kashe rayuwanka ka rasa lahiranka akan kashin tsutsa in ji imam ali sannan ya ce mafi kamshin mafi tsadan turare a duniya shine miski in dai turare ne mai kamshi babu wani turaren da ya kai miski to shi kuma jinin bera ne jinin bera a nan ake ciro turaren almiski a nan ake haɗawa a ciro turaren almiski wa afdal markubin alfaras mafi girman abin hawa wannan zamanin ya ce doki ne ya ce ita kuma doki a kanta ake kashe mazaje to imama ali da ya zo lokacin moto sai ce ita moto kuma ita ne take kashe mazaje dan yanzu babu wani abu na sharri mai kisa wanda ba a lissafawa irin moto duk yanda kake jin bom na kashe mutane duk duniya ba abin da ya kai moto kashe mutane musamman mu a Najeriya bari in bada namu karanta in bada wasu har yan ta'addan da suka kashe mutane a rana ka gaya min titin nan mutum nawa ne suke mutuwa don yanzu ne ka ji an ce mutum arba'in sun buga sun mutu mutum kaza sun buga sun mutu hadarin moto shi bayi da iyaka kullum ne wannan sai an a duniya to ya ce mafi girman abin hawa shine kuma ke kashe mutane imam ali ya ce na ƙarshen su shine mankoh abin aure ya ce shi kuma abin aure kowa ma ya sani mabalin fi mabalin mabalin ne fi mabal dukkanin abin da dan adam misali ba ka son zarni ne da wari ne da ne to shine karshe maganan auren ya ce to shine meye rayuwan a ciki imamu ali ya karraba maka duniya a sura wacce take surar da in ka kalli duniyar za ka ji ka tsani duniyar za ka ga baka da bukatan kwaɗayin duniyar wannan maganan ba haka bane kawai nafha ce na bawiya magana ne irin ta annabi muhammadu domin duk wanda ya kalla dama sufa suna ce inna lillahi ibadan fudana ko kullum yana karantawa dallaku duniya wa khaful fitana Allah yana da bayi wanda suke wayayyu sun kalli duniya suka gane cewa gaba ɗaya dara ce banza ce kai suka ce mu mun muke sallama uku imam ali yana cewa ya duniya gurri gairi ya duniya gurri gairi yace ke duniya ƙarya kike ki rudi wani ba ni ba rudi wasu ba ni ba kin san cewa na miki shika uku <laughs> na miki kuma kabbara hudu bayan na miki shika shi yasa imama ali bai rayu da duniya ba bai bi duniya ba saboda ya fi karfinta ya gane ta banza ce allah ya sa mu yi kokari mu koyi da wannan abun allah ya taimake mu allah ya sa mu dace to wayannan su ne abubuwan duniya wanda ga baki ɗayan su akan su ake nema na'am kula kula قل أنبئكم بخير من ذلكم عند ربهم جنات تجار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد Allah ya ce ya Rasulallahi to ga yawa sahabbanka kan duniya ta ruɗe su ƙul ka gaya musu a wani bekun shin bana baku labari ba idan dai har kuna duba irin wayannan abubuwa guda bakwai din da Imam Ali yanzu ya mana bayanin su abubuwa ne wanda gaba ɗaya shi ya ce guda shida ne wanda ga baki ɗayansu gashi nan an yi bayani kowa yanzu a cikin mu in ya tashi zai bayani wannan abubuwa guda shida to wai na abubuwan kasuru ɗaya ku aw nabiyukum bi khairin min zalikum bana ba ku labarin abubuwan da yafi fi nan abun ga baki ɗayansu alkhairi ba ya fi alkhairi akan sha'awan nan ya fi alkhairi akan duk abin da ku nema na duniya lillazina taqaw to wallahi wanda suka ci tsoron Allah suna da ajiya inda rabbihim a wajen ubangijinsu ajiyan da Allah zai ba su jannatin zai ba su aljanna tajri min tahti al-anhar wannan jannatun aljannu ne ƙoramai ne wanda ƙarƙashinsu suke gudana da gudu ba su tsayawa khalidi na fiya sun dawwama a cikin aljannan kuma ni'imar ya dawwama bai bushewa a cikin gidan aljanna wa azwajun mutahharatun can suna da mata wanda suke masu tsarki wato babu maganan bayan gida ba maganan fitsari ba maganin tsami ba maganin warin hammata ba maganan menene duk irin wani abubuwan dan adam wanda kai kanka kasan kana yi babu irin yami babu warin bacci warin baki babu wa azwajin mudahharatun akwai mazaje tsarkaka akwai mataye masu tsarki ya sunan shi turaren almiski ya zama ya ruɗe ka kada ka tsaya mankuh abinda yake zarnin fitsari ya ruɗe ce maka lahiran ka je ka shagala karshe ya kashe ka da ga da yawa mutum ya yi murna yana zuwa yana nuna nayi moto nayi kaza nayi kaza sai wasu cewa duba min in aiki ne su ce gwada min in kai ka iya gyaran wuta ne sai yan uwanka za su na tambaya ka wani dan gyara min nan mana soket din nan daura min sai ga ba a neme ka ba to shi haka ya rayu amma abin da ya bada mamaki wata rana kawai garin dube dube kawai sai ce wai bari ya duba ranar mutuwar shi wala ka ce yana dubawa sai duba cewa za ka mutu nan da nan a wannan awan ba dai ni ba ya ce to ka sake duba ta ce ai baran sake ba kuwa yana fita aka ce moto ta taka shi da ya san duba wannan za ta duba mai fitina wallahi ba zai duba ba kuna tunanin zai duba wallahi ba zai duba ba kwanan da muka karanta annabi suleiman yana zaune ne sai ga mala'ikan mutuwa ya zazarce shi dama hadisi ya tabbatar da ana kallon mala'ikan mutuwa da mala'ikan mutuwa ya zo ya ziyarce shi akwai wani mutumi a wajen ya ga mala'ikan mutuwa ya kura mai ido sai ya zargo ya ce ha'a ni kadai ne <laughs> ah, duk jama'an nan shi a zara'ilu ba zai kalli kowa ba ni a annabi sulaiman wannan kan ba shi ne a zara'ilu ya ce ni dan Allah annabi sulaiman ni na gagara nutsuwa ina roƙon ka sa iska ta ɗauke ni ta kai ni can nesa da duniya imam annabi sulaiman ya ce to babu komi annabi sulaiman ya yi umarni iska ta ɗauke shi ta kai shi nesa da duniya can bayan wasu mintoci kaɗan sai ga azra'il ya sake dawa ya gaida annabi suleiman da ya gaishe shi a cikin fuska na tagumi sai ga shi zai na murmushi annabi suleiman ya ce azra'il me ya faru ya ce ai annabin allah ɗazun ne na zo a cikin diwanin da allah ya bani wanda zan ɗauran su to sai na ga wani kuma an rubuta min zan ɗauran shi a nesan duniya sai na ganshi shi kuma a fadanka shi ne na zo nake ta shan mamaki yaya za a yi wannan ya koma wajen da za a ɗauki ransa ya ce kawai na je wajen kuma sai na same shi gashi ya zauna a gasashe sai na ɗauke shi shi yasa aina ma takunu kuma mautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk yadda kake mutuwa zai same ka saka yan uwa na abubuwan kada ku yi wasa ta ɗauke muku hankali Allah ya ce wa azwajun mutahharatun kada ka sake domin duniyan ka watsar da lahiranka wa ridwanun min Allah akwai yardan Allah a nan gidan aljanna wanda shine Allah ya ce wa ridwanun min Allah akbar yardan Allah ya fi komai girma wallahu basirun bil ibadi lalle Allah yana gani da dukkanin ayyukan bayi kuma zai musu hukunci akan abin da suke yi wannan yardan Allah in an shiga aljanna to babu wani abin da yake shi girma fiye da yardan Allah kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar amma gobe insha Allah za mu tashi a aya na gaba Allah ka yafi mana mu Allah ka taimake mu sadaqallahu alazim Allah sa mu dace Allah ya taimake mu Allah ya ba ibadun mu baki ɗaya Allah sa wannan wata muna cikin wanda aka rubuta musu yafiya da gafara assalamu alaikum mai tambaya na farko yana cewa da fatan shakka ya sha ruwa lafiya yana fata allah ya kara mishi lafiya da imani mai tambaya yana cewa tambayanta shine shi dan ɗarika ne cikakke kuma yana neman wacce 'yar izala ce shin ya halatta ya aure ta eto eh ah, kamar yadda kowa ya sani a musulmi yana auren ba ma musulmi ba yana auren waye sunansu alil kitabi to su kaga yin izala di da isna la ilaha illallah ko ba haka ba shi dai wanda ba yadda ka aura ba musulmi ne ko alil kitabi wanda ka san yana barin baki yana faɗin wasu kalmomi wanda ba su kamata ba ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ba su da tarbiyyar da za su iya girmama iyayenka misali idan ka san cewa kana da iyayenka wanda suke da tarbiyya sai kuma kaga kada ka auro wanda ita in ta zo ba za ta iya ta gaishe su ba kaga wannan zai iya sa fitina tsakaninka da iyayenka to dan kin ta gaida iyayenka sai ka hakura da aurenta amma ba wai dan tana izala ba ko tana wani akida ba domin ana auren ahlul kitabi sai dai ba aurar musu ne ko ba haka ba wala tankihul mushrikati ai wala tankihul mushrikina ko a ah, wala tankihul mushrikati hatta yu'min su kuma wannan wala tunkihul mushrikina ne kada ku aurar wa mushrikai su kuma sai sun yi imani amma mushrikai mata kuma Allah ya yadda aure su su ma Allah ya ce auren gwamma a auri wacce take mai imani a ayan ne dai kamar ya dan kwanta min wala mata mu'minatin khairu min mushrikatin wala ajabatukum ko Allah ya ce in dai akwai mu'mina amma mushrika ake magana amma idan an ce wannan musulma ce ko ahlul kitabi ne ya halatta aure ta wannan shine dai a takaice hukunci babu haramcin aure tsakanin dan dariƙa da yar izala abin da zaka cutar da su ba wannan shine na farko kawai babu cuta babu cutarwa idan mutum ya rike ladarara wala dirara to ya gama karatu akan wannan a haƙƙin tsakaninka da mutane kai yi ƙoƙarin karka cutar da kowa ko da mutum ba musulmi bane karka cutar da shi kaga in har ba za ka cutar da mutum ba ba za ka yi gulmansa ba ba za ka ci amanansa ba ba za ka gaya mai sunan da bai so ba ba za ka duk wani abu mara kyau ba za ka masa ba sannan na biyu kuma haƙƙi wanda kuma bayarwa za ka yi ba kamewa za ka yi ba shine musulmi na da wasu haƙƙoƙi guda shida daga ciki idan har ya rashin lafiya a gaishe shi wannan haƙƙi ne shi yasa ko da aqida da bambanci dan mutum ya bai da lafiya ko dan ya zalane ka tashi ka je ka gaishe shi sannan na biyu idan ya zace assalamu alaikum wajibi ka amsa masa jahilci ne mutum da ya zo assalamu alaikum ka ce wa alaikum abin mamaki za ka je wajen mutane kana assalamu alaikum wani ya kalle ka haka wai shi wai wai wai bari amsa masa sallama ba ni dan maka sallama mu bakka da ita zaka biyo da ita ran gyama ai duk wanda ya ce maka assalamu alaikum wajibi ka mayar masa wala ta kulu liman alka ilaykum salama lasta mu'minan in dai mutum ya maka sallama ko yaye ne kamar mai sallama sannan na uku shine idan yayi attishawa yace alhamdulillah ka ce rahmakallah sannan na hudu idan dai wannan musulmi ne ya rasu to ka je kai sallah wa janazarsa na biyar ka raka gawansa wannan duka suna daga cikin haƙƙoƙi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su wanda ga guda biyar sun zo mini to saka lallai akwai haƙƙi tsakanin mutum da mutum yana da kyau mutum ya cika wa'innan haƙƙoƙi Allah ka taimake mu sannan kuma akwai haƙƙi na makwabtaka akwai haƙƙi wanda na zumuntaka akwai haƙƙi na yan uwantaka wayannan su kuma kuna ne su kuma guda uku sun kara akan wancan dan uwanka da makwabcinka da kuma wanne ne na faɗa yan uwantaka zumuntaka makwabtaka in mutum dan uwanka ne yana da wani haƙƙi a kanka har abin da ya shafi dukiyanka yana da shi yana da hakki a kai lokacin da ka wadata ana bukatan ka basa makwabcin kana da wannan hakkin sannan haka wanda yake zumuntaka shi ma yana da wannan hakkin yan uwantaka yana da wannan hakkin makwabtaka yana da wannan hakkin Allah ya taimake mu mai tambaya na gaba yana cewa malam da fatan an sha ruwa lafiya ni ne kwamarar abdul eh, bashir tambaya ta ita ce ni ne ina da yayana yana da kuɗi sosai amma baya bani yadda ya kamata bana ya cire zakka sai ya bani daga ciki shin ya halatta na ci ko kuma allahu akbar yana to ko da yayin da wasu baku eh ya mayar masa kawai ba ka mayar dai ya ce yana shi ne wai yana da wa amma wannan nasa yana da wadata amma wannan nasa baya bashi yadda ya kamata an fahimta ai to amma bana wani ya cire zakka sai wani ya bashi zakka shin ya mayar da zakkan ko ya ci zakkan dana ta ba zai tambaya ba amma sai yana da imani kaga ya tambaya to idan bai ci zakkan ba bayi da bukata akwai wanda suna nan bayan Allah ya sa da bukata in ya duba lalla su kaɗan kaɗan ɗin ma ba samu ba sai raba musu amma a hakika ne zai ci zakka sai da ai dan uwansa ne dama ba mahaifinsa bane ba sa bane dan uwansa ne kuma ya zamto baya bashi ya zama baya cikin talakawa to kaga ya shiga cikin idan ma eh, Allah ya faɗa mana inna masadaqatu lil fuqara yana cikin al fuqara'u kuma ya zama bai baka haƙƙin ka ba sai haƙƙin Allah ya ka karba bai baka a matsayin dan uwa bai baka a matsayin fakiru to fakiru ya ka karba in ka karba kuma ka ci ka ci daidai musulunci ya halatta ka ci ya halatta ka ci domin in baka ci baya za ka yi shi zakka dama ba haramta maka ba saka abinda da dan bashi shawari shine ya ci in Allah ya wadata shi ma ya bayar wannan shine saka ina ga anan da mu tsaya da wannan tambayoyi ko da sauran lokaci to Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka sa mu cika da imani ah, kada mu manta da addu'a musamman yan uwanmu suna cikin wani hali ba za mu manta da yan uwanmu na kurkusa ba jihohin zamfara jihohin maiduguri duk da alhamdulillah maiduguri Allah na ta maimarta zaman lafiya sokoto irin su kebbi filato katsina wajaje daban-daban musamman 'yan umu a najeriya muna roƙon allah ya ƙara zama da su lafiya wannan bala'i na 'yan bandit allah ka yi maganin shi allah kai ne kake da iko kai kake gani kai ne mai ƙarfi allah ka fitar da su cikin halin da suke ciki ka ji labari wai a tara mutane a hanya wai a ce ba su nan mutum ya fita kasuwa he in kun ji ba ku ji shi ba ku dinga neman shi sai ku ji labari wani ya kira ku da waya da karamin murya ni ne na nike shi ka wannan kuskure ne abubuwa daɗi Allah ka sani ba ma farin ciki da abin da yake faruwa da su ba mu da yanda za mu iya na wani taimako sai dai musu addu'a Allah ka musu mafita wanda suka mutu nasu Allah ka sa sun yi shahada rayayen su kuma Allah ka kare su mu ma ka kare mana imanin mu Allah kawo saukin abinci a Najeriya ka kawo saukin abinci a dukkanin kasashen duniya Allah akbar azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillah